A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa. ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. muna ci gaba gabatar da bayani dangane ga abin da ya shafi aikin haji yadda mutum zai yi shi bisa ilimi da tsari domin a samu garaɓasa da ladan da ke ciki za mu tashi a kan siffar yadda ake shiga maka mun san maka gari ne mai daraja gari ne mai girma mai kima kuma mun ce in dai ba wata sana'a mutum zashi ko kasuwanci ba lalle ya shiga maka da niyya umara ko da niyya haji ko kuma da niyya umara da haji amma ba a yadda haka ziƙan mutum ya shiga garin maka ba saboda girman gurin to idan mutum zai shiga maka akwai abubuwa guda bakwai da malamai suka lura da su na mustahabbi wato an so a yi su in an yi za a samu lada amma ba dole ba ne na farko an so idan mutum zai shiga maka ya dan tsaya a bayan gari ya huta a wajen hutun nan ne zai yi wanka ya shirya ya kuma shiga da kwari-kwarinsa ko da karfi-karfinsa wannan da yake yanzu a mota ake daukan mutane in dai ba motocin ne suka tsaya a wani guri ba to baka da bukatar wannan malamai sun yi wannan bayani saboda da ana tahowa ne a raƙuma da jakuna da alfadarai da dawakai da ma tafiyar ƙasa kaga mutum zai taho butu-butu ya gaji yanzu kuwa ka hau jirgi kana cikin ac ana baka shinkafa kaza ka zo ka so ka iya Ford gaban ɗakin wanka ka yi wanka sannan motocin da za a ɗebo mutane a ciki lafiyayyun motoci ne waɗanda suke da ac sannan kuma hanyoyinsu masu kyau ne kaga kenan in dai ba bacci ko layin karɓar kayayyakin mutum ba da wuya a ce ya gamu da wata mahala mai yawa da za ta sa sai ya tsaya a bayan maka ya huta to abu na biyu an so ya yi wanka shi ma wancan din ya tabbata ne a hadisin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo zai shiga maka sai ya kwana a wani guri da ake kira zitsuwan sai da ya wayi gari sannan ya shiga maka kaga kenan ya shiga maka ne da safe ko da rana sannan na biyu an so mutum ya yi wanka idan zai shiga garin maka kamar yadda ya tabbata abdullahi dan umar baya gabatowa muka sai ya kwana a wannan guri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana sai ya waye gari yayi wanka kuma yana ambatan cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan hadisi shi ma imam bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan umar na uku an so idan zai yi mutum ya shigo maka ta tudunta maka an san tana da wajen shiga ta tudu tana da wajen kuma fita ta kwari shine ake kiran kada da kuda wato hanyoyi ne guda biyu da ake shiga maka wato a lokacin ta nan to amma yanzu kasancewar hanyoyi ne na mota kaga ba kai zaka zaba wa kanka hanyar da zaka shiga ba kawai sai dai a shiga da kai ta inda ya kamata a shiga da kai kuma an shiga da mutane yanzu ba ana wucewa da su ne kai tsaye zuwa ɗakin Allah ba akan wuce da mutane ne zuwa masaukansu da aka tanada musu to idan mutum an wuce da shi masauki ya sauka a masaukinsa an ba shi mukullin ɗakinsa an kuma haɗa shi da abokan da za su zauna a cikin ɗakin sun ɗebi kayansu sun kai to daga nan ne mutum in a gajiye yake sosai sai ya ɗan huta tukunna domin ya taho ɗawafi a watsake kada ya taho ɗawafi a gajiye ko yana jin bacci sai ya kwanta ya huta in yana bukata in ko baya bukata kawai sai ya wanka ya yi alwala kuma ya kokari ya gane hanyar da ya fito ya kuma gane lambar ɗakin su da kuma titin da gidan da aka sauke su yake da ya gane waɗannan domin wani zai gaggawa ya fito ba tare da ya yi la'akari da waɗannan alamomi ba sai kuma ka ga ya ɓata domin wani zuwansa ne na farko wani ma ko ba zuwansa na farko bane an canza gurin ko kuma inda aka saba sauke shi an canza masaukin saboda haka sai mutum ya gama dawafi sabon alhaji kuma ya fito yana ta dabur dabur ina zashi saboda haka mutum ya tsaya hatta wannan lamba da ake bawa mutum wacce ake daurawa a hannu mutum ya tsaya ya karbe ta da kuma duk wani alamomi da za a bashi kamar an karbe passport dinsa za a bashi wani dan karami wannan dan karamin da shi zai dinga amfani kuma za a bashi lambar mutawaf dinsa kuma za a bashi wato wani ɗan kati ko kuma a ɗaura masa wani abu a hannunsa kamar agogo idan musamman sabon alhaji wanda zai iya bata in ya nuna wa mutane wannan suka karanta za su iya mai da shi gida to idan mutum ya taho masallaci an san dama akwai addu'a da aka tanada in mutum ya taho masallaci ya dinga yi Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min tahti nuran wa ja'al li nuran wa azim li nuran wannan addu'a doguwa da muke karanta ta a hisnul muslim wacce ta tabbata a hadisi idan an taho masallaci ana yinta, to mutum ma in ya doso masallacin ka'aba sai dinga yin wannan addu'a yana nanatawa musamman kuma wannan addu'a ta kunshi bayani ne akan roƙon Allah cewa ya baka haske kuma hasken nan gaba ɗaya shine rayuwa duhu duk inda ka ji duhu to za ka ga bala'i ne da tashin hankali amma duk inda ka ji haske to alkhairi ne da jin kai da rahama don haka a wannan addu'a za mu lura za mu ga an roƙi haske ta kowace fuska kuma an roƙi haske ta kowane ɓangare mutum yana ce Allahu ja'al fi nuran Allah ka sanya haske a cikin zuciyata domin abin da ake so in haske shiga zuciyarka za ta haskaka da imani wa fi lisani nuran Allah ka sanya haske a kan harshe na wa fi sam'i nuran Allah ka sanya haske a cikin jina wa fi basari nuran Allah ka sanya haske a cikin ganina wa min fauƙi nuran Allah ka sa haske a burbushin samana wa min tahti nuran Allah ka sanya haske a ƙarƙashin ƙafata wa an yamini nuran Allah ka sanya haske a damana wa an shimali nuran Allah ka sanya haske a haguna wa min amami nuran Allah ka sanya haske a gabana wa min khalfi nuran Allah ka sanya haske a bayana waj'al fi nafsi nuran Allah ka sanya haske a raina wa a'zim li nuran Allah ka girmama min haske wa azim li nuran Allah ka girmama haske a gare ni waj'al li nuran ka sanya mun haske ni nuran ka kuma sanya ni ma in zama haske Allahumma a'tini nuran Allah ka bani haske waj'al fi asabi nuran ka sanya haske a cikin jiyojina Wafi fi lahami nuran ka sanya haske a cikin nama na Wafi dami nuran ka sanya haske a cikin jini na wa fi sha'ari nuran ka sanya haske a cikin gashi na wa fi bashari nuran ka sanya haske a cikin fatata Allahumma ja'alli nuran fi kabari ya Allah ka sanya min haske a cikin na. wa nuran fi izami ka kuma sanya haske a cikin kasusuwana وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهبلي نورا على نور kuma ka ƙara min haske ka ƙara min haske ka ƙara min haske ka bani haske akan haske wa ya lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wannan yana na a cikin sahihul bukhari da muslim da riwayat tirmizi da riwayat bukhari a cikin al-adab mufrad da kuma sahihul adab mufrad duka an kawo waɗannan wato kurare gudan ashirin da biyar waɗanda mutum ya nema a saka masa haske a cikinsu wanda ibn hajar askalani a cikin fatahil bari ya dangana zuwa ga abi asim a cikin kitabun du'a yake cewa a juzi'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari da sha takwas Ice wannan ya tattaru a bisa cewa mutum ya roƙi Allah ya sa masa haske a gurare ashirin da biyar daban-daban da suka shafe shi da jikinsa. kaga wannan addu'a ba za a yi sakaci da ita ba. Idan mutum bai haddace ta ba zai same ta a cikin littafin nan na addu'a Hisnul Muslim. in ya so sai ya rike yana karantawa lokacin da ya fito daga masaukinsa za shi masallaci mai alfarma ma dukkan ma masallatai wannan addu'a ke keɓanci masallaci mai alfarma kawai ba abu na hudu idan mutum ya kai zuwa ga kofar masallaci mai alfarma abinda aka fi so ya shiga da kafar dama ya shiga masallaci mai alfarma da kafar dama sannan ya ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim ya karanta wannan ta'awizi na neman tsari da Allah mai girma da fuskarsa mai karamci da ƙarfin ikonsa tabbatacce da kuma daga sharrin shaidan wanda yake jefafi to in ya karanta wannan kamar yadda yazo a cikin sunan na abi dauda sai kuma ya karanta bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sai karanta wannan sai kuma ya ce allahumma ghafirli zunubi Allahumma ftah li abwaab rahmatika sai karanta wannan yace Allah ka gafarta min zunubaina kuma ka bude mun kofofin samun rahamaka domin wanda ya je wannan guri ai rahama ya je nema shi yasa kaga in za a fito daga masallaci ba a cewa bude mun kofar rahama sai a ce mun bude mun kofar falalaka in zai fito sai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghafirli dhunubi allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash rajim wannan addu'o'i mutum zai biya ne a masallacin makka ko kuma a salloli guda biyar da muke gudanarwa kullum eh waɗannan addu'o'i sun shafi shiga masallaci ne kowane irin masallaci duk masallacin da zaka shiga masallacin nan na hamsu salawati ne ko masallacin juma'a ne ko ko waɗannan masallatai guda uku ne masu alfarma masallacin makka da na madina da masjidil aqsa to kaga ai can ma fi kamata ai addu'an to amma ta shafi kowane masallaci mutum zai yi ya haddace wannan addu'a ko musamman da yake kullun zirga zirgan mu da kai koman mu ai zuwa masallaci ne to kaga yawan maimaita wannan addu'a zai sa mutum ya haddace ta kuma ta zauna saboda kasancewar kullun zirga zirgan mu shi yasa aka ce babu abin da kake maimaita shi wanda zaka ji baka kosa da shi ba irin sallah duk abin da kai ta maimaita shi yau da gobe sai ka ji ya ishe ka amma sallah kaga kullun maimaita ta ake yi amma kuma kullun ƙara san a yi ta ake yi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an soyantar da ni abubuwan da suke wannan duniya san kamshin turare da kuma san iyalina sannan an sanya hasken ido na a cikin sallah ma'ana jin daɗi da farin ciki na ina cikin sallah ne abu na biyar wanda bai samu damar yin wanka ba wato bai yi wanka ba ya yi alwala daga gida ba to in ya shigo masallaci shi kaga anan ba a yin tahiyatul masjidi ga wanda ya zo ba ko zai shigo masallaci dawafi kawai zai wuce to wanda bai samu dama ba sai ya yi alwala domin ba makawa mutum sai ya yi tsarkin kari babba da karami da kuma tsarkin najasa da kuma tsarkin jiki idan mutum zai shiga wannan guri ya tabbatar ya tsarkake waɗannan guraren nasa na fili guda uku na ɓoye guda biyu na ɓoye guda biyu shine tsaftar zuciya da tsarki ka taho wannan guri da kyakkyawan niyya da kyakkyawar azama da ka cika zuciyarka da san Allah da manzansa da girmama Allah da manzansa da kwaɗayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah kuma ka samu cikakken ilimi na yadda za ka yi bautan nan kuma za ka yi ta saboda Allah Ka ga wannan kenan sana mutum shiga da niyyar bai zo ya aikata laifi ko sabo ba kamar da muka gabatar cewa ana samun wanda suke shiga wannan guri amma su shine wani alhaji ya bacci ko ya sakaci ko kuma shauƙin bauta ya ɗauki hankalinsa wasu su yi ƙasa ƙasa su yanke masa guziri kaga wannan mummunan niyya ce da bai kamata a ce an samu musulmi ya aikata sabo a ko ina ba balle a guri mai alfarma balle a jikin ɗakin Allah ko balle ka yi wa alhaji kuma Ka kaga saban ya haɗu da yawa to wanda bai samu damar yin wanka daga gida ya alwala ba idan ya shiga masallacin sai ya alwala saboda hadisin na na Aisha Allah ƙara mata yarda wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito take cewa farkon abin da Annabi sallallahu sallama ya fara da shi lokacin da ya gabato shine yayi alwala sannan kuma ya tafi ya dawafi wannan ya nuna kenan ashe yin alwala lokacin yin dawafi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yayi kuma haka yake ce mana na Aisha ki aikata duk abin da mai hajji yake aikatawa sai dai kada ki yi dawafi da ɗakin Allah har sai kin samu tsarki tukunna kaga wancan babban tsarki ne shine mutum dole ba za a yi dawafi da janaba ko kuma da jinin al'ada ko da jinin biki ba sannan kuma a lalle a yi alwala in za a yi kuma duk sharaɗin sallah ma kamar su rufe al'aura eh, yana daga ciki duk sharaɗin da aka sa wa sallah to shi ma in an yi ɗawafi za a yi shi saboda hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika dawafi da ɗakin allah kwatankwacin sallah ne mm. sai dai cewa kuna iya yin magana wanda duk zai yi magana yana dawafi to ya tabbatar alheri ya faɗa wato kaga a sallah ba a yin magana a dawafi ko ana yin magana don haka sun yi kama da sallah na cewa sai an yi alwala ake yi sai da tsarki na kari babba da karami to amma kuma shi ana yin magana don haka yace in za ku yi magana kuna dawafi to ku yi magana ta alheri ba kamar yadda za ka ga wasu suna ɗawafi suna surutu suna ɗawafi suna hira kai na gama waɗanda suna ɗawafi suna gulma mutum yana ɗawafi yana yi da wani kai da ka zo neman gafara mm. ina ruwanka da wani ina ruwanka da abin da wani yake yi abin da kake yi za ka halarto da shi kai na barna ba ruwanka da barnar wani a wannan gurin taka barnar da naka kurakuran da naka laifuffukan su za ka halarto domin ka zo ne neman wankiya da gafara da jin kai maka yana ce aiwa ne bai zo ba ka aiwa ne shi matsala gare shi ana dawa fifa ana tafiya ana hirar wani ana hirar siyasa kuma abin takaici ma har akwai wanda ma yake roko ya gamu da wani yana dawa ya tsaya kuma yana roƙonsa shi ma fa roƙon ya zo ai a wannan guri ba ruwanka da kowa an shiga wannan guri ka bari ma a fito mana in guzurinka ne ka iya roƙon wani amma a wannan guri da aka zo ana roƙon Allah shi kansa wanda kake roƙon ya zo roƙo ne shi ma wajen Allah to ka kamata mai mai da hankali zuwa ga yin ibada yadda ya kamata a wannan guri duk wani abu na sakaci na wasa na wargi na shagala duk mu kawar da kai da wasanni da sauran abubuwa da ake yi da a kau da kai daga barin su domin guri ne na nutsuwa kuma mutum ya gode wa Allah ma da ya kaddara zuwansa wannan guri ko ya kai kansa ko aka kai shi a wannan lafazin ibnu Khuzaima a wani gurin yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas din ne dawafi ga dakin Allah kamar kwatankwacin sallah ne sai dai shi ana iya yin magana da wanda zai yi magana ya yi magana ta alkhairi ma'ana ya faɗi alheri kamar da zuwa hadisin ibn khuzaima a cikin kitabul manasik babin sauki da aka yi cikin magana da alheri lokacin da ake dawafi da kuma tsawatarwa ga barin faɗan mummunan magana lokacin da ake dawafi nan, a turmuzi ya rawaito shi a cikin littafin hajji babin abin da ya zo cikin magana a lokacin dawafi hadisi mai lamba ta 960 shek albani ya inganta shi kamar da cikin sahihu ibn khuzaima yace isnadin sa ingantacce ne duk wanda suka rawaito shi amintattu ne kuma akwai wani hadisi ma da aka rawaito daga abdullahi dan umar wanda imamun nasa'i ya rawaito a cikin littafin haji babin halatta wa mutum magana yana dawafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku karanta yin magana ko abdullahi dan umar a rawaito da gare shi yake cewa ku karanta yin magana a cikin dawafi domin a cikin sallah kuke kaga kenan ashe da fuka ha'u suka ce dawafi yana da sharaɗi irin na sallah to sun yi la'akari da waɗannan hadisai ne guda uku da aka rawaito ɗaya daga abdullahi ɗan abbas hakika ɗawafi da ɗakin allah kwatankwacin sallah ne sai dai ku kuna iya yin magana wanda zai magana ya faɗi alheri da kuma hadisi na biyu wanda a tirmizi ya rawaito shi ma ɗawafi da ɗakin allah kawai kwatankwacin sallah ne sai dai shi kuna iya yin magana da aka kada ku yi magana sai ta alheri da kuma hadisin abdullahi ɗan umar ku karanta yin magana a lokacin ɗawafi domin a cikin sallah kuke abu na shida idan mutum ya iso wannan guri abinda zai fara fuskanta ko ya fara sawa a gaba shi ne al-aswad zai tunkara kai tsaye ya tunkari al aswad ta kansa za a fara yin dawafi ka da ya tunkari al al-aswadi sun yaje kusa da shi to shi al aswadi yana da sunnoni guda biyar rigis duk wanda mutum ya samu daman yi yayi babu matsala tunda mun ce hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan dutse asali dutsen aljanna ne lokacin da aka ɗauko shi daga aljanna aka kawo shi duniya fari ne kal kamar madara ko kamar kankara abin da ya mai da shi baki sabo na yan adam shi yasa ake kiransa bakin dutse alhalin da fari ne kuma yace wannan dutse za a yi masa ido za kuma a yi masa harshe zai ba da shaida ga duk wanda ya sumbace shi a ranar alkiyama saboda haka abin da za a yi mutum in ya je ya sa harshen sa ya sumbaci wannan dutsen ya masa kiss wato abin zai kenan da bakinsa hmm. idan wannan ba zai yi ba saboda akwai kokawa da turmutsutsu tunda kowa yana so ya wannan to sai ya ɗora hannunsa akan dutsen in ya ɗora a kai sai ya ɗora hannun a baki ya tsotsi hannun kaga biyu kenan hmm. na uku in wannan bai yi ba to sai ya ɗoran akwai sanda a hannunsa sai ɗora ta taɓa dutsen in ta taɓa dutsen sai sumbaci wajen sandar kaga uku kenan mm. na hudu in wannan ba zai yi ba to yana iya yin ishara gare shi ma'ana ya ɗaga hannunsa na dama mm. ya nuna dutsen da dukkan 'yan yatsunsa guda biyar in ya nuna shi sai ce allahu akbar sai ya fara nunawa sannan zai ce Allahu akbar din wato nunawar ta gabaci Allahu akbar domin wasu kan ce ɗayan uku yana iya faruwa hmm. ko sai mutum ya ce Allahu akbar din sannan ya nuna shi ko sai ya fara nuna shi sannan ya ce Allahu akbar ko kuma ya hada da Allahu akbar din da nunawa kamar yadda ake a wajen shiga sallah kaga wajen shiga sallah wajen kabbara harama da daga hannu malamai sun yi kauli uku ana iya hadawa ana iya kuma rabawa fara iya yin kabbara sannan a ɗaga hannu ko a ɗaga hannu sannan a kabbara ko a haɗa da ɗaga hannun da kabbara a lokaci guda kaga mutum kenan yana shiga sallah ne da abu uku da niyya da faɗa da aiki niyya shine niyya shiga sallah a zuciya ɗaga hannu ɗin nan shine aiki kabbaran nan kuma ita ce faɗa da baki kaga an samu alƙaulu hmm. wal fi'lu wan niyyatu saboda haka da waɗannan abubuwan ake shiga sallah ita niyyar kaga wajibi ce rukuni ce ita ma kabbara din wajibi ce rukuni ce amma shi daga hannun mustahabbi ne shi yasa aka ce wata nan al-Imam Abu Hanifa ya tambayi almajiransa da me ake shiga sallah da farilla ko da nafila wasu ce da nafila su ce da farilla yace a da duka biyun ne daga hannun nan nafila ne kabbara kuma farilla ce niyya ma farilla ce to saboda haka sai mutum yayi wannan to abu na biyar shine wanda aka ruwaito sahabi ɗaya ne yake yi kuma ya rawaito cewa ya ga annabi ya yi shine yin sujjada akan alhajar aswad ma'ana mutum ya ɗora goshinsa a kai ya kabbara yadda kake ɗora goshinka a kan guri in za ka yi sujjada wannan abdullahi dan umar ya aikata kuma ya ce ya ga annabi ya aikata kaga an same shi kenan mawqufan da marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ta hada duka wannan rukunin guda biyar da mutum zai kowanne zai kabbara yawa yawa ba sai lalle mai nunin ba na'am eh nunin shine zai kabbara ragon ba sai sun yi ba wanda zai sujjada shine zai kabbara amma wanda zai dora bakinsa ya tsotsa shi ba a ruwaito cewa zai hada da kabbara ba hakanan wanda zai taba da hannunsa ya tsotsi bakinsa ba a ce shi ma zai hada da kabbara ba hakanan wanda zai dora sanda a kai ya tsotsi bakin sandar shi ma ba a ce zai hada da kabbara ba wanda za su hada da kabbara wanda ya nuni daga nesa shi ne zai hada da kabbara da kuma wanda ya dora goshinsa akai ya sujjada in ya samu daman dora goshin nasa ya yi sujjada akai to in yayi wannan to daga nan ne zai fara dawafi to kafin mutum ya fara dawafi musamman ga mai dawafin umara wanda wannan shine ɗawafinsa na farko shi ake kira dawaful kudumi ko kuma ga mai yin kirani kaga abin da za su yi wannan shine mutum zai bude kafadarsa ta dama ya bude kafadarsa ta dama hannunsa na dama ya fito waje wannan ya shafi maza ne kawai banda mata su mata yadda suke haka za su tsaya hmm. abu na biyu kuma bayan ya rufe kafadarsa ta hagu to kuma zai sanya ɗakin ne yana sa na hagu wato ɗaki yana sa na hagu zai kewaya ne ta dama ta dama zai dinga kewayawar to sannan kuma a ɗawafinsa guda bakwai ukun farko zai yi su da gudu-gudu sauri-sauri gudu-gudu sauri-sauri sannan ragowar guda hudu kuma zai yi su da tafiya yadda ya saba ba tare da gudu ko sauri ba wannan sunna ta ɗawafi da ake so ga mai ɗawaful kudumi ya buɗe kafaɗarsa ta dama kuma yayi ukun farko da gudu gudu sauri sauri ba mu ce gudu gaba ɗaya saboda kan mutum ya ɗauka yadda wasu suke su rudo da gudu din nan suna buge mutane ka ga gaba ɗaya wannan sunna ne mm. shi kuma buge mutum haramun ne to kada gabarin yin sunna mm. kamar da shi yake cewa garin neman gira kada a je a rasa ido kai da kake neman lada kuma ka buge wani ka dau alhaki saboda haka al'amarin baya bukatar sai ka naushi wani mm. ko sai ka tunkuɗe wani ko sai ka buge wani ga wani ya rugo da gudu yana bubbuge mutane suna ta Allah ya isa to kaga ba daidai bane akan aikin mustahabbi aikin sunna ka je ka buge wani sai ka ga kamar ma wato ba su fahimci addinin ba wajen yin abin da ba wajibi ba kuma sai su aikata abin da yake haramun yanzu kamar wajen alhajar aswad din nan zaka ga wani ya buge wani hanna ga an fasa wani baki jini yana zuba wani ma zaka ga ya suma a gurin aikin nan gaba ɗaya fa mustahabbi ne ko baka yi shi ba fa ko baka sha nono ba hmm. ka san bahaushe yana cewa ya sha nono eh wajen shan nono ana kalla a kallo kallo eh ana ana kalla a kallo kallo an ga mutum ya sai a ce wajen shan nono to ba nono ake sha a gurin ba wannan alhajar aswad din ne ake tsotsan sa da baki hmm. ko kuma a sujada a kansa ko a taba shi ko a dora sanda a kansa ko a yi masa ishara kamar yadda suka gabata to saboda in mutum ya ana cunkoso ana buge-buge ana ji wa mutane rauni sai dan jinkirta ya dawo tsaka tsakar dare lokacin mutane sun ɗan yi sauki ko kuma lokacin da ya ga jama'a sun yi sauki kai ko layi ake bi mutum yana iya bi yayi amma dai ba da buge-buge da tura-tura da make mutane ba saboda wannan ya saba wa ka'ida to da yayi wannan sai ya fara dawafi na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa alhamdulillah